Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar kowace Juma'a a yau ma shirin ya baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa masu mahimmanci da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI Hausa International. Sunana Adam Muhammad Gidde daga nan kasar Chad ra'ayina yau shine wannan rana ta Juma'a. Gaskiya abun bakin ciki abun damuwa yadda 'yan ta'adda suka hana muna zaman lafiya da kwanciyar hankali a wasu kasashen mu na afirka musamman irin chadi nigeria niger kamaru yadda suke cin karin su babu baka saboda haka dan Allah dan girman Allah muna kira ga hukumomi mu gwamnatocin mu dan Allah su dauki mataki su kawo mana karshen waɗannan ta'adda waɗanda suke kashe mutanen da ba su san hawa ba ballanta ne sauka to na gode rfi Hausa International sunana adam muhammad gidi daga nan kasar chadi ku tashi lafiya allah ya kara muku daukaka da daraja da himma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyon Faransa a yau Jum'a ina son in yi tsokaci ne akan abin da ya daɗe yana cimin tuwo a ƙwarya shine don Allah mai girma gwamnan mu ta jihar Sokoto ya muna da kawalin hanyar ta tashi daga magaci gandu zuwa Jinga har yanzu kuma mu hidda tsammani ba da fatan kira na zai kai gurin wanda ya kamata ya ji mai magana na ZP Ibrahim Rogar Malam Shagar Local gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya ku da lahiya RFI. Assalamu alaikum Radio France mai magana Suleiman Haruna wanda aka fi sani da American dan Nijar lalle hakika yana da kyau a taimaka ma yan gudun hijira na duguri. zama suna cikin halin haha'ula'i zama abin da suke nan gai gaskiya ana nan gai musu ba daidai ba saboda lokacin damana yi, ga suna buƙatar taimako iri-iri da gidajen sanje da magani da sauran abinci babu abinci ya kamata gwamnati su tsoron Allah su taimaka musu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France International mai magana Mustapha Abubakar mai dan kiosk daga nan kofar kaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Yau Juma'a zan ba da ra'ayina dangane da yawaita 'yan gudun hijira da muke kara samu musamman a arewacin Najeriya. to gaskiya ya kamata shugabannin ƙasa ku motsa ku tashi tsaye shugaban ƙasa da gwamnoni da mu kanmu al'umma da manya masu hannu da shuni domin mu gani mun taimaka ma wa'annan 'yan uwan namu wanda Allah ya jarabce su da gudun hijira to babu shakka idan muka yi haka mu kanmu Allah zai taimaka mu idan har muna barin su cikin matsala to gaskiya kasan mu ba za mu taɓa samun ci gaba ba muna fatan yan uwa gwamnati da shugabanni za mu taimaka musu don mu rage musu naɗaɗɗun matsalar da suke ake ciki ku tashi lafiya mai magana mustapha abubakar mai dan kios Salamu alaikum Radio Faransa International mai magana Ibrahim ke daga ke kura karamar hukumar a jihar Nasarawa. Yau zan bayyana ra'ayina dangane da yadda wasu gwamnonin jihohi suka ke amincewa da ƙudurin gwamnatin tarayya na samar ma da Fulani makiyaya guraren kiyo a jihohi. To wannan bai zo mana da mamaki ba kuma da haka ne nike kira ga gwamnatin tarayya. Domin wannan fa doka ne, domin kuma gwamnatin tarayya ita ce take da iko akan kowace jiha. Bai kamata ba wai a ce wani gwamna zai ce ki bai amince ba. Ina kira ga gwamnatin tarayya duk jihar da ta ce ba ta amince ba, to gwamnatin tarayya ta barta. Kuma ta cire hannunta daga duk abin da zai faru a wannan jihar. Domin ba wata jiha da take babu Fulani a jihar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa wato International. Sunana Abdulmalik dan Malam daga Tawa a jamhuriyar Niger. A gaskiya fi sabilillahi na shine gama gabata na koli na ƙasar jamhuriyar Niger. idan ma ba san halin da al'umma suke ba har a cikin manyan birane to ina son su san al'umma suna cikin halin kakani ke yi a cikin manyan birane saboda idan aka ɗauki da'irar tawa tana da wato yanki biyu ne komin ta ɗaya da komin ta biyu to idan ka duba komin ta ɗaya ce duk ayyukan da ake yi na ci gaban jiha suna yi ne dan su mutanen da suke da da'ira wato shugabannin mu na da'ira to babban matsalar da muke fama da ita yau in aka yi milimita 20 na ruwa to tawa ba za ka wuce samun hayya biyu ba ko uku waɗanda su ɗaya ne hanyoyin da za ka iya biya dan Allah dan annabi magabatanmu na koli idan suna ji su yi bincike bisa kan wannan magana tawa na gode mai magana abdulmalik abubakar dan malam daga birnin tawa a jamhuriyar nijar To masu sauraro kada ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa sunana Salisu Masta dan Nijar majaunin Libya. Ra'ayina a yau dangane da 'yan gudun hijiran Boko Haram na Najeriya. Saboda ra'ayina a nan shine saboda koke-koken da suke ya kamata shiga shugaba Buhari ya taimaka musu saboda kayan abinci. na bar ku lafiya gidan rediyon faransa suna na salisu masta dan niger mazaunin libya assalamu alaikum sashen hausa na gidan faransa mai albarka mai magana umar abubakar oroja azare daga nan jihar butun tarayyar najeriya allah ku ba mu dama mai kira ga sabon gwamnan mu sanata bala muhammad abdulkadir kauran bauchi da ya zo ya karasa mana wannan kwalcan da tsohon gwamna ya bambare mana ita bai karasa mana ita ba wanda a sakamakon hakan ana samun hatira da dama musamman ma ranar kasuwa ranar lahadi wanda kwaltan dududu bata wuce kilomita guda ba na gode gidan faransa mai albarka mai magana umar abubakar odoja azarai daga nan jihar bautin tarayyar najeriya assalamu alaikum barakatu suna na alhassan kama musa gira guji tawa jamhuriyar niger daga nan abijan kasar ba ra'ayina na yau ranar juma'a shine kungiyar kaf da za a yi yadda ya kamata bai kamata a ce ɗan wasan ƙasar senegal suna wasa su ƙasar algeria sun samu finalti kuma alƙalin wasa bai ba da finalti ba ya kamata a ce gaskiya a kuskure nesa wai ƙasashen da nesa wai idan ba a san ƙasa ta cigaba ko da ta san ta cigaba sai a mai rutu baya baya inda a san ta cigaba misali a yi da ƙasar senegal an ba ta wannan bugun finalti na jiya da sun tashi ci ɗaya da ɗaya kenan misali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa sunana Ibrahim Lara Gafta da ke karamar hukumar Kirika sama a jihar Jigawa. To a yau zan yi jinjina ta musamman ga dukkanin ma'aikatan gidan rediyon Faransa sahin Hausa dangane da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayoyinmu na dukkanin abin da shige mana duhu a faɗin duniyar nan. mun gode muku muna roƙon allah isaka muku da alkhairi allah kuma ya ƙara muku ƙwarin gwiwar zaƙulo labarai a dukkanin inda yake a faɗin duniya muna roƙon allah ya taya ku wannan harka da kuke allah ya tsare ku ga dukkanin wasu shari na mahasada na gode da rediyon faransa sunana ibrahim lara gabta da ke karamar hukumar kirika samma a jihar jigawa ku tashi lafiya gidan rediyo na yarfi mai tare albarka barka da su ba mai magana abdulsalami dan nijar a cikin jihar bozo ko milikin tabo ta kima gamni alje da Allah da annabi gidan rediyo na yarki mai tarin albarka ku isar da saƙonmu zuwa ga shigabin nan mu na Nijar saboda 'ya'yanta talakawanta suna cikin wata matsala waɗanda a cikin garin Tamrasattu ranar Laraba ƙarhe biyar na asuba an ji an iski mutane cikin kasuwa suna kwakwance bisa dukiyoyinsu an kama su an ba su kashi kuma har yau an kama su an kai su gidan kamu an amshe musu afarin rokka kuma an amshe musu kudaden su har yanzu suna can tsare kuma ba mu ji hukumar mu ta Nijar ta hito ta yi magana bisa kai ga wannan al'amari ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu bari mu je ga mai sauraron mu na gaba. To sunana awal hudu daga cikin garin Ukurjiyar jihar Plateau, Nigeria, Radio Faransa, barka da juma'a don yin amfani da wannan dama in yaba wa shugaban ƙasar ta faransa wajen ƙoƙarin sasanta tsakanin shugaban amurka da na ƙasar iran Eh, duba da wannan sa'in sa da suke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba idan ko rikici ya barke tsakaninsu to talakawa za su shiga halin haula'i kuma su tafi shafa da fatan za a kawo ƙarshen wannan sa'insa da suke yi wanda wannan shugaban eh, faransa yake ta ƙoƙarin haka allah ya taimake shi ya shawo kansu na gode sosai awal hudu cikin garin bukur jihar plateau nigeria Assalamu alaikum Radio France International kuna tare da Haruna Abdulmumini mai gyaran waya a garin Mai Gwado karamar hukumar doguwa a jihar Kano tarayyar Nigeria. Da farko ina so yi amfani da wannan dama domin in gaishe da Zainab Ibrahim da Michael Kudusin da ma sauran ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. sannan maganar da hukumar lafiya ta yi ta cewa za akwai yiwuwar samun cutar kwalara a wasu jihohinmu na arewa to ya kamata a ce hukumomin wannan jihohi su ɗauki matakin kawo su ɗauki matakin rigakafin kare wannan cuta domin an ce rigakafi ya fi magani ina godiya haruna abdulmumini mai gwado gidan rediyon rfi hausa sunana Ahmad Musa kaura na moda daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. To da farko dai ina muku ina ma dukkanin ilahirin lokacin uwa musulmi na duniya barka da juma'a tare da fatan Allah shi gafarta muna ya karbi ibadodinmu ya yafe dukkanin kurakuranmu da kuskurenmu alfarmar ma'aikin Allah sallallahu alaihi kuma ya ba mu ladar da ke cikin wannan juma'a na gode radio france international ku tashi lafiya suna na ahmad musa kwara na moda jihar zamfara tarayyar najeriya assalamu alaikum rediyon faransa mai sauraron ku lamara mata isa ka birnin kanta amma ina nan birnin yamai da ina jinjina masu mu na nijar allah kiyaye su allah tsare su allah kaɓe musu tsotsai Allah ya ba su sa'a bisa munafukai Allah ya taimaka musu zamu na Nijar da Nijeriya da Chad ina jinjina musu mai sauraron ku malama Ramatu ka birnin Kanta ina nan birnin ya mai salamu alaikum Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai arbalka mai magana Ibrahim Musa wada daga Barikin Ladi a jihar Plateau. A gaskiya muna so ku bamu dama mu yi sokaci akan dokar hana fulani makiyaya yin kiwo a wasu jihohin najeriya gaskiya wannan matakin da gwamnatin kasar mu ta najeriya ta ɗauka wallahi hakan abun tirne da kuma allah wade ganin yadda ake yawan takura wa yan uwan fulani makiyaya a wasu jihohin najeriya ya kamata a bar su su yi kiwon su a duk inda suke so ba tare da wani takurawa ba na gode rfi hausa daga ibrahim musa wa dabarikin ladi a jihar plateau na gode rfi hausa Mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Sokoto. Da su matakai musamman ma irin hare-haren da ake kawo wannan jihar ta mutu Sokoto. Sai da muka duba gaskiya abin yana so makazamta. Dan da wannan hani ya fara karamar hukumar raba amma kusan yanzu ƙananan hukumomi kusan da abin ya shaye su. Da haka idan har ba a ɗauki mataki gaskiya abin na son ya wuce gona da iri. da haka muna kira ga wannan gwamnatin tamu ta ƙasa ta Najeriya da kuma gwamnatin jihar Sokoto da su ɗauki matakai na ganin cewa an daƙile wannan matsala don wannan matsala matsala ce wadda ba mu san inda za ta kaiwa ba irin wannan matsala wata sannu ita ce ta fara a jihar Zamfara abin ya wuce gona da iri kuma ga wannan jihar tamu ta Sokoto abin na son ya wuce gona da iri muna fatan Allah kawo mana ƙarshen wannan matsala a wannan jihar tamu Sokoto da sauran yawancin Najeriya da kuma ƙasa baki daya. Mai magana Jalo Garba, na Sokoto Najeriya, na gode Radio Faransa International a tashi lafiya anjima. To, salamu alaikum gidan rediyon Faransa, ina mika godiya ta ga gidan rediyon Faransa da suka ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. Allah ya ba su sa'a da nasara. Ra'ayina a yau shine maganar Najeriya ita ne a gabanmu. A kawo sauƙin kashe-kashe da satan mutane da ya kamata wanda ya fi da alkawari. Saboda 'yan Najeriya suna cikin wani hali na suna neman a taimaka musu. Ga rashin ruwa, ga rashin wuta. Ya kamata a tsaya a yi wa 'yan Najeriya abin da ya tashi ba su san su 'yan Najeriya ne. Daga kwamarar garba ta yarwa ga na wajen gwamnati. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri, ku ta lafiya.